Thank you.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 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin watan ramadan yau muna juma'a bakwai ga watan ramadan na shekarar 1443 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da hudu ga wata daidai da takwas ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratul qasas kuma a karatunmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta tamanin da uku daga cikin ayoyin wannan sura ta qasas yau insha Allah za mu tsora daga aya da take biye da ita ita ce aya ta tamanin da hudu kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikinta man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wannan man ta sharadi ce kamar yanda ma ita ma tana zuwa sharadi Allah yake cewa wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum irin wannan fa'un din ita ke zuwa a jawabin sa naka haka wannan sharadi man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da hasana ita ce kyakkyawan aiki kaga hasana siffa ce ta wani abu da aka siffanta kaga ja'a hasana ko dai aiki hasana ko ɗabi'a hasana ko wani abu sai aka tattara sai aka ce hasana to duk wanda zo da kyakkyawa abu mai kyau aiki mai kyau ko ɗabi'a mai kyau ko wani abu kyakkyawa wanda malaman tafsiri sun haɗu akan abin da ake nufi da hasana a nan shine imani da kalmar tauhidi yasa duk tafsirai irin na sa Abdullahi bin Abbas irin su Mujahid irin su Sa'id bin Jubair zaka ji sun ce kalimatul ikhlas wani ya ce man ja'a bil hasana kalimatul ikhlas wani ya ce Ibn Abbas ya ce la ilaha illa Allah wani ya ce al iman kaga kenan duk suna kai kawo akan imani dan haka abinda ake nufi da hasana shine imani da tauhidi kamar yanda aka samu ta da haka a wurin magabata duk da cewa ita kalmar hasana kalma ce mai gangamewa ganewa kalma ta duk wani abu mai kyau sunan shi haka to amma a nan mai ake nufi ya ka samo fassara daga magabata kuma fassara su ita ce madogara gurin fassara alkurani to da ka duk wanda ya zo da hasana kyakkyawan aiki falahu khairun minha yana da alkhairi kalmar khairun tana zuwa da ma'ana abin da yake da alkhairi ana kiran shi khairun kamar da Allah ya kira cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan kaga khairan alkhair duk wani aiki na alhairi. Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadukum almaut in taraka khairan kaga alkhair ma'anar ta na biyu shine mafi alhairi. kamar a ce akhyar kaga kamar da ake cewa wannan alimun sai ce wannan kuma a'lamu to haka nan ita khairun sai abu a ce khairun idan ana so a ce wani abu ya fi shi alkhairi maimakon a ce akhyaru sai a ce khairun yasa ibn malik yake cewa laraba suna amfani da khairun a madadin akhyaru kaga ma'anar ta biyu don haka bisa ga waɗannan ma'anoni guda biyu malamai suka yi sabon bamban fassara وسكة فله خير منها أي أخير ومن جنة كذوا ومن يكذوا فستعلمون من هو أشر مكانا حكنا من هو خير من هذا هذا الذي هو هذا الذي هو خير أمينا أم أنا أم أمينا ana khairun ko am hadha alladhi huwa kaga ana khairun ni nabi alkhairi kaga kun alkhairi to shine wasu ka fasara cewa khairun minha ma'ana khairun minha yana da abin da ya abin da ya zo da shi alkhairi shine ma'ana falahu khairun minha kaga ya zo da sallah sai ya samu ladan da zai samu sanadiyar sallah sai zama ya fi masa alkhairi ya zo da wani kyakkyawan aiki ladan da zai samu a gurin Allah na kyakkyawan sakamako shi ya fi alkhairi fiye da abin da ya zo da shi to wannan shine fasara ta daya wata fasara suka ce falahu khairun ba ana nufin mafi alkhairi ba ya zo da kyakkyawan alkhairi abu mai kyau to yana da alkhairi ba wai abin da zai samu ya fi abin da ya zo da shi alkhairi ba yana da alkhairi ha shi kuma ha suka ce a sanadiyar wannan aikin alkhairi ya zo da la ilaha a sanadiyar la ilaha yana da alkhairi shine falahu khairun hasilun lahu ha sanadiyar wancan alkhairin da ya yi to yana da alkhairi sanadiyar hasana da ya zo da ita yana da alkhairi wannan shine fasarar eh, da malamai suka gina akan fasarar abdullahi dan abbas saboda abdullahi dan abbas ya ce alhasana la ilaha illallah suka ce to babu wani abin da ya fi la ilaha illallah alkhairi yasa suka ce to falahu khairun minha ma'ana yana da alkhairi da ya samu a sanadiyar la ilaha illallah waɗannan su ne fasara guda biyu da malamai suka yi game da manja abin hasani ta falahu khairun minha na wannan sura da na sura da ta gabace ta suratul naml yace wa manja abin sayyi'ati fala yujza illa fala yujza alladhina amilu illa ma kanu ya'malun Allah ce wanda kuma ya zo da sayyi'a ita ce mummunan aiki shine suka fassara ta da shirka kamar da suka fassara hasana da la ilaha illallah da imani da suka fassara sayyi'a da shirka kaga imani da la ilaha illallah shine tushen dukkan aikin alkhairi haka nan shirka ita ce tushen dukkan aikin sayyi'a mummunan aiki to wanda ya zo da mummunan aiki fala Aminu, allazina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu wadanda suka aikata mummunan aiki ba a saka musu da komai sai da abinda suka kasance su aikata wannan shine adalcin Allah idan kai zunubi guda Allah zai maka sakamako akan wannan zunubin guda bai rubanya maka sakamakon a akan kai zunubi guda sai ya rubanya maka alhaki da yawa Allah baya amma gefen lada za ka yi aikin lada ɗaya sai Allah ya ninninka maka ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla kaga idan mummuna ne da wannan za a saka ma shi kadai amma idan kyakkyawan aiki ne to Allah zai ruban shi har zuwa akalla ya baka lada goma yana yawa fiye da lada goma ya kai ɗari bakwai ya kai fiye da haka gwargwadon yadda aikin aka yi ikhlasi a cikinsa kuma gwargwadon yadda shi mai aikin ya dauka amma shi mummunan aiki to Allah bai rubanya shi gwargwadon aiki guda zunubi guda aiki biyu zunubi biyu amma aikin alkhairi aikin lada ɗaya lada goma akalla kenan Allah yana rubanya yawa fiye da haka wallahu a'lam

malam ibn ashur yana cewa faraza tana zuwa da ma'anar yankewa da tsagawa da ba da rabo da haka ma'ana wanda ya baka rabo ya sanya rabanka shine alqur'ani ko ya sanya kai ke da rabo na alqur'ani shine ma'ana innal ladhi farada alayka alqur'an kamar da Allah ya ba mu labarin lokacin da ya kasa rabon gado sai yake nasiban mafruda kaga nasiban rabo yankakke wanda Allah ya yanka ya bayar to shi ma farada alayka alqur'ana wanda ya baka rabo ya sanya rabanka shine alkur'ani Tolara laradu yi labari wasu kuma kamar ibn kasir ya ce faraza ta lantawa na farilla ma'ana ya fassara ta da cewa wanda ya wajabta maka aiki da isar da alkur'ani kaga Allah ne saukar maka da Alƙur'ani shi ya wajabta maka shi cewa da tunzira eh, bihi wa man balaga ya wanzira kun bihi wa man balaga domin kai wa mutanen maka gargadi da dai wanda wannan Alƙur'ani ya isa gare to za ka zaka imana kafir zai fassara ta a kan faraza na farin lantawa na wajabtawa cewa wanda ya wajabta maka Alƙur'ani. wajabta maka Alƙur'ani ya sake fassara mai ake nufi da wajabta masa Alƙur'ani shine wajabta maka isar da alqur'ani yace to wanda ya maka haka laraduka ila ma'an lalle mai mai da kai ne shine raddu raddu ismul fa'il na ya ruddu asalin sigarsa ta zama radidu radidu kamar da ake da fa'ida a ce daraba ya zaribu fa huwa zaribu haka nan radda asalinsa radada ya ruddu ya rududu sai zama ismul fayil ɗinsa radidu ya ka yi da gamun dalin fiddal sai zama radu daga radu mai mayarwa da ka wanda ya wajabta maka alkurani ko wanda ya baka alkurani lalle mai mai da kai ne ila ma'adin zuwa ga makoma kaga ma'adin kalma ce da aka dauko ta daga ada ya udu ada ya udu ya koma ma'ad shine makoma to kaga ma'adul makoma Allah da ya baka alqur'ani ko Allah da ya wajabta maka isar da alqur'ani kamar yadda fasaroli suka zo laraduka lalle mai mai da kai ne ila ma'adin zuwa ga makoma kaga an ce makoma ana nufin inda aka fito ba a cewa guri makoma sai an fito da gurin ka fito daga guri ka tafi in ka sake dawowa sai a ce utta ka koma ya zama ma'adun to ina ne ma'adun shine suka bayani wasu malamai suka ce ma'adun shine maut cewa lallai wanda ya sauka maka da alkur'ani to zai mai da kai zuwa gaba koma ita ce mutuwa wasu kuma suka ce a'a zai mai da kai gaba koma ita ce aljanna saboda aljanna da nan ake da na da mai ne kaga da ba adam bai fito daga aljanna ba kaga da duk a ce da suna cikin aljanna to kenan makoma ita ce aljanna haka nan ibn jarir da tabari ya kawo wani kauli cewa ai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito domin duk wanda zai fassara ma'adin da wata fassara to sai ya tabbatar ya alakanta wannan fassarar da wani guri inda aka fito inda ba fito ba alakanta shi shi yasa aka alakanta wanda suka ce aljanna sun ce aljanna ne saboda daga nan annabi adam ya fito tunda ba kakansa ya fito daga nan to nan ita ce makomarsa wasu kuma suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi ya shiga aljanna to da ka shigan da ya gidan aljanna sai ya fito kaga fito wanda yake wannan gurin da ya shiga ya fita shine ma'adu Allah zai sake mai da kai wannan guri wasu kuma suka ce la raduka ila ma'adin shine eh, kiyama kiyama ita ce ma'adu to da haka Allah da ya baka alqur'ani zai komar da kai zuwa ga alkiyama wasu kuma suka ce laraduka ila ma'adin ila makka inda ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga garin makka an fitar da shi an fitar da shi daga garin makka ya ce kina ke ce lokacin da zai fita daga garin makka ya ce ke ce gari mafi soyuwa a zuciyata kuma da ba dan mutanen ki sun fidda ni ba da ban fita ba to gama adon wasu ka fassara ta da cewa maka kuma Allah ya sake dawa da shi domin Allah ya dawo da shi ya bashi iko ya bashi karfi ya zo ya bude garin maka to wannan shine laraduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda kace ubangiji na shine a'lamu shine mafi sani shine mafi sanin wanda ya zo da shari'a kaga a'lamu kan zo da ba'un takan zo ba tare da bamu amma ayoyin da suka gabata wannan sura akwai wanda ya zo qul rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi wa man takunu lahu aqibatul da anan kuma ya zo qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda an gane ko haka ina rantsuwan da Allah ke cewa inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi kamar da zuwa suratul anam ba tare da babu ba a wasu gurare kamar na suratul nun eh, a'lamu liman dalla an sabili kaga biman dalla to a'lamu yana zuwa da wannan ka ce ubangiji na shine a'lamu man ja'a bil huda shi ya fi sani ga waye ya zo da shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shirya kafirai sun karyata sun ce ba da gaske bane su kuma sun riki bata sun ce ita ce shari'a to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ja su zuwa ga jidali da nuna mutum cewa ka ba shi dama kuma ka masa insafi shi abokin jayayya ko da yaushe so yake nuna cewa kai gefen kake karfafa idan ka ce kai ke da shirya shi ke da bata sai ce a'a kai saboda gefen da ne kace shine ne shirya amma sai Allah yana ba su wannan qurbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin kamar da ya faɗa wata ayar yace wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin ku da mu da ku lalle ɗaya na kan shiriya kuma ɗaya na kan ɓata bayyananiya to kaga wannan in kai mu abokin jayayya da husuma haka to shi yanzu ka riga ka bashi ka mishi insani a gurinsa to yanzu kaga yana da hankali zai yi tunani waɗanne irin abubuwa ne na shari'a menene alamar shari'a shin alamar shari'a ta fi tabbatuwa ga gefensa ko ga gefen ɗayan ta yaya to kaga nan ka ba shi dama ya nazari kuma duk abin da zaka gina mushi nan gaba zai ɗauka zai ce rabbi a'lamu man ja'a min huda wa man huwa fi dalalin mubin Allah shine mafi sani waye zo da shari'a kuma waye ke bisa bata kuma batar ma bayyananniya na'am

Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka mai min ba baka kasance kana fata ba shine tarju ga tarju shine fata raja rujo da haka malamai sun fassara shi da cewa ta tsuma'u ma'ana kafin Allah ya maka wahayi kafin Allah ya saukan maka da alkur'ani ya aiko ka manzo ba kasance kana kwaɗayin kana fatan Allah ya sanya ka manzo ba don ba ka sani ba haka ne muna tafi da fassara ta dacewa cewa ma kunta ta zunnu baka kasance kana zaton Allah zai aiko ka ba kun ga ai annabci baiwa ce da Allah ba wani eh, zikiri kake yi wa Allah ya zabe kai mai da kai annabi ba ba wata ibada kake yi ba in ka kai makura sai Allah ya zabe kai mai da kai annabi ba wani training kake yi ba na motsa jini na training din jiki da training din zuciya wanda in ka kai wani yanayi sai Allah mai da kai annabi a'a shi annabci baiwa ce tsantsa daga Allah kuma Allah shi ya san waɗanda ke baiwa wannan baiwa yace ma kunta tarju an yul yulqa ilayka alkitab baka zaman to kana zato ko kana tsammanin Allah ya baka littafi ya maka wahayi ya aiko ka annabi ba illa rahmatan min rabbi kai dai Allah yayi haka ne domin rahama daga gare shi zuwa gare ka da kuma talikai Allah yayi rahama zuwa gare ka yayin da ya zabe ka ya daukake ka ya baka wannan manzanci sannan kuma Allah ya ji dan al'umma ya ji dan bani adama da kai kamar da Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ka wannan rahama ga manzo sallallahu alaihi sallam, da kuma dukkan talikai aiko shi rahama ce gare shi haka nan aiko shi rahama ce ga talikai rahama da gurin ubangiji ya Allah ce fala takunanna zahiran lil kafirin kada ka zamanto mai karfafawa shine mahiyar karatun bayan mun wuce zahara ko zahara shine taimakawa to da haka zahirun mai taimakawa kamar da Allah ce wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri yana taimakawa wanda zai yaƙi ubangiji wanda zai fito na fito da ubangiji da kafiri ke taimakawa to Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam la takunanna zahiran lil kafir a wannan bayani ne ga manzo amma maksudi ne al'ummar kada ku kasance masu taimako ga kafirai cikin abin da yake ba wanda shari'a ta ba ku dama a kai ba to da kaga taimakawa kafiri wannan na daga cikin abin da shari'a ta hani a kai na ولا يردنك عن آية Allah ya ce wala ya naka wannan damma ita ce alama ta cewa jama'a ake nufi ba mutum guda ba idan da mutum guda ne sai a ce wala ya su dan naka in an ce wala ya su dan naka to mutum guda amma wala ya su dun naka ana nufin mutane da yawa kamar da Allah ke cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq kaga na akwai qira'a biyu akwai qira'a la tarkabanna idan an ce la tarkabanna anta ayyuhal insan la tarkabanna tabaqan an tabaq zaka taka mataki kan mataki amma qira'ar la tarkabunna ma'ana za ku taka ku mutane za ku taka mataki saman mataki to nan ma Allah ya ce wala kada su kauda kai daga ayoyin Allah kar ka bari su kauda kai daga ayoyin Allah kaza an ce kada su kauda kai kuma kai ake gaya ba kaman kai a ce kada a yaudare ka ko kar a kauda kai kar a kwace ma kaza kaga mai ake nufi ana nufin ka tsayi da kyau kar kai sake sai kai sake sannan a samu daman a kwace maka abin to ma'ana irin wannan umarni shine ka tsayu ka kafe ka tsayu akan imani ka rike imani har ka sake har a raba ka ne kamar da ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun kaga la ta mutunna mutuwa ba ku kuke sawa kan ku mutuwa amma la ce kar ku mutu sai kuna musulmi adam ya ma'anar wani ana nufin ku sake mutuwa ta zo ta isko ku sai kuna cikin halin zamantowa musulmai haka nan shi ma ma'ana kar ka sake har a kau da kai daga ayoyin Allah ba da iz unzilat ilayka bayan an saukar da ita zuwa gare ka Allah ya saukar maka da ayoyi to kar ka sake a kau da kai daga ayoyin a raba ka da su a raba ka daga karanta sun su a raba ka daga aiki da su a raba ka daga imani da su to kar ka sake wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijin ka kira mutane zuwa ga shi ne shine wadu ila rabbika kamar da ta wudu ila sabili rabbika lil hikmati wal maw'izati al hasana ka kira mutane zuwa ga tafarkin Allah ka kira mutane da wannan alqur'ani da Allah ta'ala ya baka ka yi amfani da shi ka kira mutane karka sake mutane kuma su raba ka da wala ta takunanna minal na kuma karka kasance daga cikin musulki masu haɗa Allah da wani a gurin bauta na kowane irin nau'in haɗa Allah da wani a gurin bauta na. wala ta zaru ma ilahan akhar Allah ya ce wala ta du'uma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abun bauta daban shine ilahan abun bauta daban tare da Allah ma'ana ka kira Allah kuma kiran ka ga Allah ya zama da shi shi kadai kada ka kira shi kuma ka kira wani tare da wannan kira akwai kira na ibada shine kira na bauta idan ka bauta wa Allah sai ya ce da autallah an gane idan ka bauta wa Allah sai a ce da ausalla wannan ne du'a'u ibada akwai kuma du'a'u mas'ala na roƙo ka roƙi Allah in ka roƙi Allah ya Allah ka biya min bukata kaza ya Allah ka tsare ni daga kaza sai a ce ka kira Allah ma'ana ka roƙi Allah ya ake kiran du'a'i nau'i biyu akwai du'a'u ibada a alqur'ani ana cewa ud'ullah fad'ullah mukhlisina lahu din ana nufin bauta wa Allah shi kadai haka nan kuma akwai du'a na roƙo roƙo in za ka roƙo ka yi roƙo ka roƙi Allah shi kadai ta wannan ita ce du'a mas'ala kowannen su du'a kuma kowannen su na shiga ana wala ta ma Allah ilahan akhar kada ka bauta ma wani abun bauta tare da Allah kaga du'a bai baya haka nan wala Allah ilahan akhar kada ka yi roƙi wani abun bauta tare da Allah kada ka roki wani abin bauta ya biya ma kaza ya biya ma bukata kaza kada ka roki wani gunki ya gunki kaza ka bani da ko ya gunki kaza ka bani lafiya ko ya gunki kaza ka mun tsari daga masarranta ya gunki kaza ko ya wani kaza kada ka roki wani abin da baya ba mai iya yi Allah wannan shine du'a mas'ala duk abinda ba mai iya sai Allah kaman ba da rayuwa kaman ba da lafiya kaman ba da arziki kaman ba da kariya duk waɗannan abubuwa ne da ba mai iya sai Allah to ba a roƙon su da wani ba Allah ba da an roƙe su a wurin wani ba Allah ba to an haɗa wannan da Allah amma abinda ɗan adam ke iyawa kana iya roƙon kana iya roƙon ɗan adam kuɗi ya baka kuɗi amma baka roƙon shi ya maka arziki saboda kan ya kame arziki wannan Allah kaɗai ke kana iya roƙon likita ya baka magunguna ya aza ka kan shawarwari da za ka samu lafiya amma likita bai iya baka lafiya baka roƙon likita ya baka lafiya domin lafiya ba a hannun ne ba to waɗannan su ne abin da ya kamata mu bambance abin da ba wanda ke iya yi sai Allah to roƙon wani ga roƙon irin wannan abu ga wani ba Allah ba to wannan shirka ce hada Allah da wani amma abin da dan adam ke iyawa yana iya kunta kai daga ruwa ya iya linkaya cikin ruwa sai ka faɗa ruwa kace wani taimaka makaman ka fadda ni daga ruwa kaga ka ke shi da abin da yake iyawa amma ka ce wani ce makamun kamar rayuwa ka bani rai ce makamun kamar rai to kaga nan kai kuskure saboda ba ni iya baka rai sai Allah to irin waɗannan abubuwa yana da kyau mu san su mu tantance su la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi yasa nan zamu ga ake saka alamar waqafi na tilas wala tad'u ma Allah ilahan akhar ka tsaya domin gudun kada ka hada sai la ilaha illa huwa ya koma ga ilahan akhar ya zama na ilahan akhar din shine la ilaha illa huwa sai duk ma'ana ta kirki kamar ga tsaya wala tad'u ma Allah ilahan akhar tsayawa la ilaha illa yana komawa ga Allah dama can tun fil azal babu wanda ya cancanci bauta sai Allah shi shi kadai to haka in ka bauta masa shi shi kadai yi daidai idan ka bauta mu wani tare da shi ka haifu kure, domin Allah shine la ilaha illa babu wani abun da ya tantance bauta ce shi shi kadai kullu in halifun illa wata daga cikin abin da ya sa ya tantance bauta shi shi kadai shine komai da komai mai halaka ne sai fuska ta kai shi kadai illa wajhahu malamai sun ce ana nufin illa zatu kaga alwajhu shine fuska kamar da yake kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda zai saura shine fuskar abin da ake nabi da fuskar ubangiji shine zatin ubangiji Allah shi kadai zai saura komai da komai zai kare to da haka ce nan da wannan ya nuna shi kare cancanci abota ba duk abin da za a bauta ba to kar ya kare idan har abu zai kare to bai cancanci bauta ba da ka abin da za a bauta mai zama na huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine na farko wanda babu wani abu da ya gabace shi shine Allah wanda bai da farko kuma shi ne Allah wanda bai da ƙarshe shi ne al'asir ma'ana zamantowar Allah al'asir wanda bai da ƙarshe to kaga duk abin da ke karewa to bai cancanci abota masa ba duk abin da ke da farkon farawa wanda an yi lokacin da babu shi to wannan abin bai cancanci abota masa ba to daga cikin hujja da dalili wanda zai tabbatar mana da cewa Allah shi kadai ya cancanci abauta masa shine zamantowarsa kullu shay'in halikun illa wajha komai mai karewa ne mai halaka ne sai Allah shi shi kadai shine bai karewa kuma bai halaka wasu malamai sun ce illa wajhahu illa ma urida bihi wajhu wannan shine fasarar mujahid ya ce duk wani abu mai karewa ne sai abin da ake nufin Allah da shi abin da aka yi nufin Allah da shi to wannan shi ne zai karewa kuma kuma wannan magana tabbatacciya ce duk abin da nan san wani mawaki a larabci tun a jahiliya yana cewa ala kullu shay'in ma halallaha batilun yace duk wani abu ba Allah ba to ba ta ce ne wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kuma kowace ni'ima ba makawa sai ta gushi annabi sallallahu alaihi wasallam yace asdaqu ma qala sha'ir haddin mawaka da ake da su gaba daya duk waƙoƙin da mawaka suka yi tun da da na yanzu annabi yace babu kalma ta mawaka da tafi zamantowa gaskiya kamar magana da wannan mawaki yace ala kullu shay'in ma khalallaha batil ce komai in ba Allah ba batil to kaga dan sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana ita ta fi kowace magana zamantowa inda fiya to kaga duk wani abu idan an yi nufin Allah da shi to abu ne mai wanzuwa za abin da ba Allah aka yi nufi da shi ba to abu ne mai lalacewa lahul hukmu Allah nan wanda shi kadai cancanta abauta mu kuma daga cikin alamar zamantowarsa shi kadai cancanci bauta shine bayan kullu na halikun illa wata haka nan kuma abu na biyu shine lahul hukm shi ke da hukunci kike tsarawa kike umarni kike cewa rana fito ta gabas faɗi ta yamma kike kawo lokacin sanyi ya masa umarni ya taho kike kawo lokacin zafi ya masa umarni ya taho kike kawo walwala kike kawo ni'ima kike kawo wahala kike kawo talauci kike kawo komai dukkan al'amura kike tsarawa ya kaga wanda ke da wannan al'amari hakika shi ya cancanta abota ba tare da haɗa shi da wani wanda zai iya wani abu cikin wannan ba haka nan kuma wa ilaihi turja'una sannan zuwa gare shi za ku koma ko kun ji ko kun so za ku koma gare shi ko ku yarda da shi ko kar ku yarda da shi zuwa gare shi za ku koma ko ku yarda shi kadai cancanta abota mu kuma ku bauta masa shi shi kadai ko ku ce a kun ki ba ku yarda ba sai kun hada shi da wani sai kun hada shi da wasu ababen tarayya yadda ta kai ta kawo dai gare shi za ku koma kuma shi zai mu gogonci Allah ya sa mu kyawun koma zuwa gare shi kuma Allah ya sa komawan mu gare shi ta zama to mana mafi kyawun gani wannan shine karshen wannan sura ta alƙasar muna godiya ga Allah da ya nuna mana karshen ta za mu shiga surar da take biye da ita ita ce suratul ankabut na ولقد wannan sura ita ake kira suratul ankabut abinda ake nufi da ankabut sune gizo-gizo ta aka sunanta surar gizo-gizo abin da ya sa aka sa mata suna da surar gizo-gizo saboda akwai ambatan gizo-gizo a ciki an gane akwai inna Allah ta'ala ya san masalan ladina takhazu min dunillahi awliya ka masalil ankabut takhadat baita misalin waɗanda suka riki wasu majibanta koma bayan Allah kamar giza-giza ne da ya riki gida mafi rauri yace wa inna auhana albuyuti la baytul ankabut law kanu ya'lam to saboda wannan kissa da wannan labari na gizo-gizo sai Allah ya wasura suna aka wasura suna da suratul ankabut suratul ankabut sura ce makkiya kaulin mafi yawa daga cikin malamai mafi yawa daga cikin malamai magabata sun tabbatar da cewa sura ce makkiya gaba ɗayanta wasu daga ciki suna ɗebe aya ɗaya biyu su ce sun sauka a madina saboda irin bayanan da ayoyin suka kunsa wanda wannan bayanan ya yi kama da bayanan da ayoyin da suka sauka a madina suke to amma dai magana mafi inganci shine wannan sura sura ce makkiya kuma dama sura na suka sauka a garin makka suna daukan wani salo wanda suka suke zuwa da shi daga ciki za ga surorin maka galibi sun fi tabbatar da da tauhidi kamar sura da ta gabata kaga ta ga tabbatar mana da tauhidi wala tad'u ma allahi da aka la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa ka dukkan waɗannan na daga cikin alamomi na surar da suka sauka a garin maka. su ke tabbatar da tauhidi da kadaituwar Allah da zamantowar Allah ba shi da abokin tarayya haka nan da tabbatar da annabcin manzo sallallahu alaihi wa sallam da tabbatar da gaskiyar al'kur'ani cewa da gurin Allah yake ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam ya kaje shi da sauran abubuwan da suka da ba da labarin al'ummomin da suka gabata duk waɗannan na daga cikin alamomi na sura ta makka kuma duk waɗannan wannan sura ta kunshe su haka nan wannan sura daga cikin babban abin da ya fito karara a cikin ta kuma da shi ta buɗe shine abin da ya shafi ibtila'i na jarabawa Allah yana cewa wa nablukum bis-sharri wal khairi fitna Allah ya sami mana jarabawa zai wa mutane jarabawa ya ga su waye suka yi imani da gaske idan ce an yi imani sai Allah ya kawo wata jarabawa wacce za ta yi tankada ta yi tankada da rairaya sai a tankaɗe waɗanda suka yi imani su kaɗai za su saura wanda dama imanin bai ratsa zuciyarsu ba duk sai a tankaɗe su a to wannan sura na daga cikin abu da ta nuna wannan cewa yana daga cikin hikima ta Allah yana daga cikin abin da Allah zai wa bayansa shine jarabawa zai muku jarabawa ya ga cewa shin da gaske kuke imanin nan shin kun riƙe Allah da gaske ko ko a'a da ba shi kuke faɗa to wannan shine babban abin da wannan sura ta bude haka nan can karshe Allah ya nuna mana cewa daga ciki eh, abin da sura ta kunsa shine babu wanda ke mallaka arziki sai Allah yace maka ayyamin dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa 'iyyahu da haka Allah shi ke ba da arziki haka nan isoshi Allah ba mu isoshin al'ummomi da suka gabata da irin hukubar da Allah ya musu duk a sanadiyar kafirci wanda hakan duka jan hankali ne ga kafiran maka wannan sura Allah ya bude ta da alif lam mim kamar yadda wasu daga cikin surorin alqur'ani Allah ya bude su da shi harufa ne ake karanta su alif da lam da Min akwai mai alif lamura akwai kaf haya ain sad akwai qatin akwai qatin mim da sauransu duk suna da yawa duk waɗannan surori ne da Allah ya buɗe wasu surori da su kuma harufa ne haka ake karanta su harafi harafi alif lam mim magana mafi inganci na malamai shine cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne mafi sani da abin da yake nufi da wannan shi ya san abin da yake nufi amma galibi duk inda suka zuwa ga Allah ya kawo magana game da alkur'ani shi ya sa malamai ke ɗauka cewa ai Allah yana kawo sa ne domin nuna mutane ƙalubalantar mutane akan alkur'ani ya sa da Allah ya kawo su ba surori dalilan wannan sura na daga ciki inda Allah ya kawo waɗannan huruful muqatta amma ba ambaci alkur'ani ba a za ka ce alif lamin sai aka tafi a hasiban nasu amma galibin ka ji alif lamin zalikar kitabu laraba ce alif lamin allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum haka nan bayan wannan sura akwai alif lamin gulibatul rum ta je su da wannan akwai alif lamin tilka ayatul kitabil hakim alif lamin tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin galibin kaga Allah ya kawo to zai kawo ambaton alqur'ani sai wasu wuri kalila kaman wannan da suratul rum alif lamim ghulibat ar-rum da kaf ha ya ayn sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya to ila idan waɗannan sune Allah bai kawo ambatan alkur'ani a cikin su ba Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku wannan alhamza daban take da kalmar hasiba kalmar hasiba ita ce hasiba ya alhamza ta tambaya tambaya ma da wannan hamza a hasiban nasu shin mutane na zaton mutane na ɗauka cewa an yi taraku a kyale su kawai ba tare da musu jarabawa ba a kyale su an ya ƙulo amanna a kyale su su ce mun yi imani alhalin layu sanuna kuma kyale su ba za a musu jarabawa a gano imanin da gaske ne ko ba da gaske ba Allah ta mutane na zaton haka to wani suna zaton haka su daina idan sun ce sun yi imani to Allah zai kawo jarabawa da zai gwada cewa imanin da gaske ne ko ba da gaske ba kuma zai bayyana karara gare su daga duk gare su da duk sauran mutane zai bayyana cewa imanin su na gaskiya ne ko ba da gaskiya ba shine hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce wala qad fatanna alladhina min qabli haqiqa wallahi shine laqad da mun ga laqad har tare da lamun tsoron tuwaci Allah ya ce haqiqa wallahi mun fitini waɗanda suka suka kasance gabanin wannan fitina ita ce jarabawa waɗanda suka gabace mu Allah ya musu jarabawa kala kala har ya kai ga akwai lokacin da sabai suka zo suke cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da wahala kai wahala tsanani yi tsanani daga mushrikai azabtar wanda mushrikai ke musu ta tsananta suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ala tad'u lana ala tastansir lana ya rasulullahi sai ba za ka roƙa mana Allah ba ba ka ganin halin da muke ciki ka roƙi Allah ya ɗauke mana wannan wahala yanin sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wallahi al'ummomin da suka gabace sun kasance akan zo da mutum a zo da zarto a saka a tsakiyar kansa a tsaga shi biyu da zarto har gefe da gefen jikinsa su faɗi gefe da gefe ita ma wallahi haka bai sa da bar addini ta wani makarama jaraba ba ce kamar da alaƙa da laƙad fatannan ladina min qabl yace kuma wallahi wannan al'amari Allah bai cika dace ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi lokaci na dare Allah ta amha kuntum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ta da inna nasrallahi qarib an jijjiga su an musu wannan jaraba Allah ce to yayi haka ga wadanda suka gabace mu to sai ya za ku zaci cewa ko kawai za ku ce mun yi imani alhalin jaraba ba za ta zo ba sai ya ce fala ya alaman nan kaga fala ya alaman da mun ga irin wannan lamu tare da nuna tauki ita ma rantsuwa ce da laqad da la'in da lamu tauki tare da nuna tauki din rantsuwa ne da haka fala ya alaman nan wallahi sai Allah ya sani shine fala ya alaman nan wallahi sai Allah ya san allazina sadaqu wa dana suka yi gaskiya wala ya alaman na kuma sai Allah ya san su waye makaryata kaga nan Allah ya amfani da ibara ta la ya alamu ilmi sai Allah ya sami ilimin zuwa ta imani zuwa ta daddada alhalin abu ne sananne cewa Allah ya san duk waɗanda suka imani ba sai Allah ya jarraba bane yake sani kamar malami a makaranta kaga malami a makaranta sai ya jarraba ke gano wa ke gano kokari wa bai da kokari to amma shi Allah ya riga ya sani tun kan ya jarrabawa da haka jarabawar nan ba ta tsara ma Allah wani abu na abin da bai sani ba saboda Allah ya san ma kana abin da ya riga ya wakana wa ma ya kunu da abin da ke aukuwa yanzu wa ma sai ya kunu da abin da zai auku nan gaba wa ma la ya kunu abin da ma ba zai auku ba Allah ya san lau kana kaifa ya kunu haka malaman tauhidi ke bari da duk abin da ma ba zai auku ba kamar yanzu halin da muke ciki yammaci ne kaga Allah bai kaddari wannan lokaci da muke ciki ya zama zo safiya ko dare ba haka nan duk waɗanda ke cikin masallacin nan a wannan lokaci na yanzu yanzu nan Allah ya kaddari duk suna rayu waɗanda ke cikin masallacin nan kaga duk rayayyu ne a wannan lokaci kaga Allah ya san cewa a wannan lokaci babu ɗaya daga cikin wanda ke wannan masallaci zai mace a cikin wannan lokaci da muke cikin to Allah ya san da a ce duk waɗanda ke masallacin nan a ce a halin da ake ciki dukkan su matatu ne da Allah ya san da zai faru da ya san zai masallacin ko ba zai ba kuma su waye za su zo su zauna su waye za su karanta su waye za su saurara da Allah ya san shine wa ya'lamu ma la yakunu abinda bai kasancewa law kana kaifa yakunu to wannan duka Allah ya sani to da haka da Allah ya ce zai sani kun ga Allah zai sani abinda bai sani ba kuma wannan ana nufin sani na bayyanawa kisa ibn kasir ce malamai ke cewa suna fassara la ya'lamun la yara har sai Allah ya gani domin gani ya ta'allaqu bil mawjud abinda kenan shi ake gani to kaga Allah zai gani zai bayyana wa mutane zai nuna karara ga masu gaskiya ga marasa gaskiya amma ba yana da cewa zai san abin da bai sani ba Allah bai sanin abin da bai sani ba na'am أم Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna ko ko wadanda ke aikata munanan ayyuka malaman fasara da yawa sun fasara cewa wadanda ke azabtar da mu'minai wanda ke azabtar da muminai a sanadiyar sun yi imani Allah ya shan suna zaton cewa za su kubuce mana shi kenan sun ci banza shi kenan Allah ba zai ɗaukar sa a kansu ba shine sun ma'ana an yarje kuna za su kubuce mana makasa kama su makasa masu hukunci sai Allah ya ce sa'a ma ya hukumu abin da suke hukunci da shi ya munana ma'ana su da hukuncinsu da ya raya wasu wannan abu ne mummuna har su ɗauka cewa duk abin da suke yi mummuna Allah ba zai musu hukunci a kai ba Allah ba zai kama su da shi ba shi kenan sun ci banza su kashe wanda suka kashe na musulmai dan ya ce ya imani da Allah kamar da Allah ya ce ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa kuma an azabtar da kai a sanadiyar Allah kuma shi ke da mulkin kuma yana sane yana kallon abin da ake aikatawa Allah ta ce wannan mummunan hukunci da dai Allah yana kallon su kuma Allah ta'ala yana dakon su kuma Allah ta'ala yana sauraron su inna rabbaka la bil mirsad haka na wata ya ce wala yahsabanna alladhina eh, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu salih kada ka zaci Allah ya gafala ne kuma da abinda da zalimai suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar man kana yarju liqa Allah ka kana da man kana yarju liqa أجل الله وهو الأمير العليم Allah ya ce man kana yarju liqa Allah duk wanda yake fatan saduwa da Allah to fa inna ajalallahi la'at lalle ajalin Allah yana tafe wanda ke fatan saduwa da Allah to shine wanda ke aiki na kwarai saboda ya san zai haɗu da Allah wannan da ya ce allazi ne zununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un law sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ke fatan haɗuwa da Allah to Allah shi ma zai yi ƙaunar haɗuwa da shi sabai suka ce rasulullahi gashi kuma ba masu mutuwa kuma sai an mutu za a haɗu da Allah kuma ba masu mutuwa kuma ce sai wanda ke san Allah Allah ke san haɗuwa ne sanan sallallahu alaihi wasallam ce ai ba san yanda al'amarin yake ba idan mumini ya zo mutuwa sai a nuna masa gidansa na wuta ya ga inda wuta take ci da bala'i sai ce to kaga inda Allah ya maka tanadi da ka saba ma Allah amma da ka kasance ka Allah biyayya ka imani ka karbi sabon manzo ka aiki na kwarai yanzu duba sama wanda zai kalli sama sai ga aljanna da ni'ima sai ya so ya tafi ya sadu da wannan ni'ima to nan zai fatan haduwa da Allah wa yuhibbu Allahu laka'am to kaga kenan sai ba gudun mutuwa bane rashin san haduwa da Allah Allah ya sa mu zaman so masu san haduwa da Allah yace fa inna ajalallahi la'atin lalle ajalan Allah yana tafe shine atin wannan tanwini sun kawo shi ne madadin ya'un da aka cire asalin sala'atiyun an gane saboda sabar ne na fa inna inna ajalallahi la'akiyun kaga dama tana da nauyi akan ya'un da aka cire sai zama la'ati shi kuma sai aka cire ya din ya kame gurbin da tanwini sai zama la'atin wa huwa samiul alimu Allah shine as-sami'u mai ji kuma shine al mai ilimi zaka daga cikin sunayen Allah as-sami'u suna ne na Allah kamar da zaka ce ya Allah kana iya cewa ya sami'u kana da ban Allah haka nan al'alimu suna ne na Allah gaban da za ka ce ya Allah kana iya cewa ya alimu kuma Allah ce walillahi asma'ul husna fadu uhu biya ku roƙi Allah da sunayen kaga mai hikima wanda yake da fiƙihu shine wanda ya san irin abin da zai roƙi Allah da shi idan kana roƙon Allah ya karɓa maka ayyuka wala biya maka bukata sai ka roƙi Allah da Samiul Alim kamar da Nabi Ibrahim da Nabi Ismail suka ce Allah ya ce wa zai rafa Ibrahim wa Isma'il min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas Samiul Alim kaga bai sai naka antal azizul hakim ba ko innaka antas shadidul iqab kaga mutum ya ce wa an gane ko to ana zaba daga cikin sunayen Allah wanda suka dace da abin da kake roƙa a wurin Allah to da Allah shine as-sami'u al'alim kuma Allah ya sanya wa kansa suna as-sami'u saboda ya tuffanta da ma'anar da wannan suna ya take dauke da ita shine ji Allah ne ji ne yana jin komai da komai babu wani abin da Allah baya ji haka nan al'alimu Allah mai ilimi ne sunansa al'alimu kuma Allah ya wa kansa suna da al'alimu ne saboda ya tuffanta da ma'anar da wannan kalma ke dauke da ita ita ce ta ilimi to haka Allah ta'ala yana da ilimi babu wani abin da ke kubuce masa na'am Allah ya ce wa man jahada wanda ya jihadi malamai sun ce sun ce ana nufin jihadi na takwabi ko jihadi na yaki da fafa ta yaƙi to fa inna ma yujahidu da nafsi jihadin sa kansa yake wa wasu kuma sun ce ana nufin jihadin nafsi wanda ya yaƙi zuciyarsa zuciyarsa na san abu amma ya ƙi ba ta wannan abin saboda Allah bai kamar yadda Allah ya ce wa amma man khafa maqama amma ma wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa kaga ya hana mata yayi yaƙi ya hana mata abin da take so to Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa to Allah ya ce wanda ya irin wannan jihadi ko jihadin nafsi ko jihadi na makami to fa inna ma yujahidu li nafsi kansa yake wa ba Allah yake taimakawa ba ba kamar a duniya bane idan mutum yana da sojoji to sojojin nan yana so su yi masa yaƙi su za su tsare su za su yi yaƙi don su ba shi kariya kamar Allah ta'ala duk duk wani aiki da za ka yi na kwarai to ba ka amfana wa Allah da misali da rai yasa Allah ya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala Allah bai da bukata yace da za mu kasance cikin takawa kamar zuciyar wanda ya fi kowa takawa a cikin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce dukkan mutane gaba ɗaya za su su tsoron Allah da bautawa Allah da tsayuwa kan tafarkin Allah zama to kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hakan zai kara ma Allah komai abulki haka nan ma idan da dukkan mutane da aljanu za su bijire ma Allah su dosa saban Allah ba abin da suke sai fajinci da sabo su zaman to kaman wanda ya fi kowa sabo a cikin su kaman shedan ko fir'auna a ce su zaman to kaman shedan da fir'auna Allah ya ce hakan bai gagar Allah da komai a cikin mulkin to zaka da aikin da muke yi kan muke yi wa ba Allah muke wa yace inna allaha laghaniyun anil alamin allah ma wadaci ne da talibai bai da bukata bai bukatar mu karfafa shi sai yake so mu ta yaki dan mu tare masa abokan gabansa mu zama to mun dauke masa wannan dama bai bukata haka da haka da aikin da muke yi kan mu cewa Allah ya wadata daga talibai bai da bukata gare su anan za mu tsaya lokaci ya insha Allah sai Allah ya mu gobe mu dora alhamdulillah rabbil alamin فتح والأسان ولد أشهر كثيرا أيضنا بقي الوقت رمضان إلى أبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب أسألك الله وأنا بما تنبأ لنا من أهل المسلمين والمؤمنين دون دون وتأتوه بعد ذلك فنسمعك والجماعة سبيل الإسلام حق بيننا فيها أنا وحقنا بمشكلة da kuma ga azumi na da shirin an kwana goma da shi da dinnan rashin ne da za ta ci gaba da ibada za ta jira ko ko dai har wani lokaci ta abinda malamai ke cewa shi bari kala-kala ne idan aka yi barin yaro kafin a halicce shi to wannan barin ba a kira shi bari sai da ko a kira shi an zubar da wajini ko wani abu duk wani jini da ke tattare da wannan kamar da malamai suka faɗa bayani sunan shi damu fasadi bai hana sallah bai hana azumi saboda ba bari aka yi na ɗan adam ba iyaka bari aka yi na gudan jini ko bari aka yi na ruwan mani wannan kaga bai hana wani abu to amma lokacin da yaro ya zama tsoka bayan tsokar kuma aka halicce shi aka ga alamun halitta tare da shi ga alamun hannu ko ga alamar kai to daga nan ne ya zama mutum to wannan jinin da ke tare da shi shi ke da hukuncin jinin bi to da aka kenan kaga in dai wata biyu ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kun yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan kaga kenan 40 yawman cikin wata biyu kaga ka cire kwana 40 kaga saura kwana 20 kaga kenan kwana 40 yana ruwan mani daga nan ya da ya zama gudan jini kaga kuma ba zai tashi daga gudan jini ya zama tsoka ba sai ya wata kwana arba'in ɗin sai ya kai ga tsoka daga tsoka ne ake tsatsa ga jikin mutum ko shi tsokar sai ta kwana arba'in kamar yadda yake mafi yawan maganganu amma na zama la ibn abbas yana cewa wani lokaci tsoka ba sai ta kai kwana arba'in ba akan ga alamun kai a ga alamun kafa da sauran sai ta dai waɗannan alamun sun bayyana to kaga bisa ga bayanin wannan baiwar Allah da wata biyu ne to kun ga kenan bai kai tsoka ba ballantana a yi bayanin cewa ya halitta na haka wannan jini sunan shi da fasa.

فإن ربنا يوم قال لهم الإسلام على أسلام متى تكون الجنة من ذلك ويوم القيامة وإن سموا يكون الجنة tunda Allah ya gano su Najeriya ba da zai, to don haka ke nawa ya sa ka su to wannan kuskuren magana ne ba a cewa an kawo ka guri by mistake in by mistake ne waye mistake din to sai ka wadatu da baka kawo kanka ba kuma waye kawo ka kaga dole ka ce Allah da ya kawo ka tunda baka sai ya aka ya kare ka ba afirke ba to za ka ba mistake bane sannan kuma kai kake ganin mistake wannan shine baiwa da Allah ya maka in kana can turai ba musulunci tare da kai kaga ba yi komai ba nan ne zaka gano asalin mistake da ma su kace an yi musu ba mistake to da kai daidai to da haka shari'a ita ita ce daidai Allah ta'ala ya san abin da yake sannan Allah ta'ala da hikima yake sa idan har Allah ya da kai ga addini to ka gode ma Allah duk abin da ka rasa a nan to abin da Allah ya maka tanadi ya nannin ka wannan imanin nan shine babban baiwa Allah ta'ala ya bar mana shi kuma Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya عنا الإسلام مالك من da kuma a cikin ko masa ko kuma da da farko dai mu sani cewa da zaran mutum ya mutu duk wasu ayyukan su tsaya kun ga da ba sa tsayawa da duk shekarar sai ka dinga rubuta ban ga da ya rasa azumi kaga idan ya zo farkon azumi ya rasu kaga da sauran azumi wannan ba bukatar yi tunda zai rayu wannan na ɗaya kenan sannan na biyu idan mutum ya sha azumi saboda rashin lafiya wajibcin ranka azumin nan mai hawa kansa sai in ya samu lafiyar da yake iya ranka azumin da ita idan zama na bai da lafiya ya sha azumi ba na shekara ɗaya kuma ta ƙila ba na shekara biyu ba ya zama na ana jira ya samu lafiya lafiya ba ta samu ba kaga lafiya ba ta samu ba ko maganar rankon azumi ya zama na ana cikin neman lafiyar kuma ya rasu to kaga ba maganar a ran samu azumi kwata kwata saboda rankon azumin bai hau kansa ba dama zai hau kansa ne inda a ce ya samu lafiya ya kai da inda yana iya rankawa to sai wannan wajibcin ya hau kansa to daga nan ne in ya mutu bai ranka ba sai magadansa su ranka masa an gane wannan ko amma in ya samu lafiya yana da sanin yanda zai ranka yayi ci bai ranka ba to kaga nan ne ake iya ranka ba to haka idan ya mutu cikin rashin lafiya wannan babu bukatar ranka ba azumi wallahu a'lam shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh